कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए कि जैसे तुझको a yau fim ɗin bahubali kashi na biyu wanda aka jima ana dakonsa a bollywood ya fito akwai kuma hasashen cewa wannan fim ɗin zai doke na farko da ma wasu fitattun finafinai kamar su da gal diwali da kuma sultan inda ake ganin cewa zai tabuka abin arziki a box office wato ma'ana samun kuɗaɗen shiga a bollywood kashi na farko na bahubali ya fito ne a shekarar 2015 wanda a wancan lokacin ya bayo mutane mamaki a irin nasarar da fim ɗin ya samu wurin karbuwa daga jama'a ma'abota kallon fina-finai a ƙasar india da ma wasu ƙasashe na duniya inda fim ɗin ya kafa tarihi है शहनाइया ko da ke kashi na farko ya samar da wanda aka yi a harshen indiyanci ya samar da kimanin dalar amurka miliyan goma sha shida amma kashi na farkon wanda kuma aka yi aka baza a sauran duniya abin da ya sama ya samar da fiye da dalar amurka miliyan ɗari da kuma dukkan alamu ana hasashen cewa wannan kashi ne biyun wanda ya fito a yau dinnan zai samar da kimanin dalar amurka miliyan 120 da ashirin. अपनी बात